Cikakken tarihin Aisha Binani 'yar takarar gwamnan jihar Adamawa a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki. Aisha Ɗahiru Ahmed wanda aka fi sani da Aisha Binani 'yar siyasa ce kuma 'yar kasuwa. A halin yanzu ita ce Sanata mai wakiltar Adamawa ta Tsakiya a Majalisar Wakilai ta Tarayyar Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar APC. An haifi Aisha a ranar 11 ga watan Agusta na shekarar 1971. Ta taɓa zama 'yar majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Yola ta Arewa da kuma Yola ta Kudu. A matsayin mamba a jam'iyyar PDP a tsakanin shekarar 2011 zuwa shekarar 2015, Aisha Binani ta yi karatunta ta farko a Kaduna, ta yi makarantar firamare a Gwadabawa, ta tafi Jami'ar Southampton inda ta samu diploma ta ƙasa a fannin injiniya. Aisha Binani tana auren Farfesa Ahmad Modibo, sannan kuma tana da 'ya'ya biyar. Aisha Binani ta kasance shugabar kasuwanci kuma mai kamfanin Binani Nigeria Limited. Bayan ta shiga siyasa ne da aka zaɓe ta a matsayin 'yar majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar tarayya ta Yola a majalisa ta bakwai ƙarƙashin jam'iyyar PDP, inda take wakiltar Yola ta Arewa da kuma Yola ta Kudu. A shekarar 2018, Aisha Bidan ta lashe zaɓen kujerar Sanata mai wakiltar mazaɓar Adamawa da Tsakiya a majalisar wakilai tara a ƙarƙashin jam'iyyar All progressive Congress wato AFC. Aisha Bidan na ɗaya daga cikin 'yan takarar gwamna na shekarar 2023 ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki a jihar Adamawa, bayan da a gudanar da zaɓen fidda gwani kuma Aisha Bidan ta yi nasara. A halin yanzu, bayan da aka gudanar zaɓe a ranar 18 ga watan Maris wanda daga bisani aka bayyana zaɓen jihar a matsayin inconclusive wato bai kammala ba, a yanzu hukumar zaɓe ta ƙasa (INEC) ta bayyana ranar 15 ga watan Afrilu a matsayin ranar za a sake zaɓe a wuraren da zaɓen bai kammala ba. Tun da fara da baturen zaɓen ya bayyana cewa sakamakon zaɓen da aka kama masa na karamar hukumar furore bai gamsu da shi ba, sakamakon wanda aka wallafa a shafin hukumar da kuma wanda aka kama masa bai yi daidai ba. Sanata Aisha Binani 'yar asalin jihar Adamawa ce Jihar Adamawa jihar ce da ke shiyo arewa maso gabashin Najeriya wanda take yankin Gombe da Borno da kuma arewa maso yammacin Gombe. A yayin jihar Adamawa ta da iyaka da ƙasar kamar ta Gabas, jihar ta samo asalin sunanta ne daga ta na masarautar Adamawa ta da tsohon babban birnin masarautar wato Yola wanda take a matsayin babban birnin jihar Adamawa a yau. Jihar ta kasance ɗaya daga cikin jihar mafi rabe-raben harsuna a Najeriya wanda na da harsuna sama da ɗari. An kafa jihar Adamawa a 1991 a sa'anin da aka raba tsohuwar jihar Gongola domin samar da jihar Adamawa da kuma Taraba. A cikin jihohi 36 na Najeriya jihar Adamawa ta fi kowace girma da fuskar faɗin ƙasa amma ita ta goma sha uku a jerin jihohi masu ƙarancin yawan jama'a tana da kimanin mutane miliyan 4.25 dangane da kiyasin shekara ta dubu biyu da shida a yanayin faɗin ƙasa jihar Adamawa ta kunshi tuddai da kuma tsaunuka kamar su Atlantika Mandara da kuma tudun Shafshi. da kuma tsaunin Adamawa Plateau tare da kogi zagayen tsaunukan. Jihar da ake kira da Adamawa a yau ta kasance gida ga yaruka daban-daban kamar su Buwatiye, Bacama, Bali, Fata da kuma Gwabta, Kudu Umbula da Buwaza da kuma Nunguraf, Lunguda da kuma yankin tsakiyar garin. Akwai yarukan da suka haɗa da Kamwe da kuma tsakiyar arewacin garin yaran sun haɗa da Jubu da can kuma kudancin garin akwai harsunan Kilba, Bargi, Waga da kuma Wuga. Sai kuma Mumuye daga arewa da kuma Fulani da kowane sashi na garin. Mafi akasarin Fulani makiyaya ne. Akwai rabe-raben addinai a jihar Adamawa inda Musulmai mabiya suna ke da kaso 55 cikin 100 na yawan mutanen jihar, yayin da kaso talatin kuma Kirista ne. Yawancin su mabiya addinin Kiristancin Lutheran ne, EYN da kuma Yakwa da kuma Pentecostal, inda kuma kashi 15 cikin 100 na mutanen jihar suka yi riko da addinin gargajiya. Daga farkon ƙarnin 1800, mayakan Fulani da Musulunci sun mamaye yankin jihar Adamawa. ta yau inda suka kafa masarautar adamawa a ƙarƙashin halifancin sokoto shekaru casa'in bayan haka Da dakaru daga daular ƙasar jamus da kuma birtaniya sun ci masarautar adamawa da yaƙi inda suka rarraba yankin tsakaninsu an haɗa sashen da turawa suka mulka wacce ta mamaye yammacin jihar adamawa a yau a cikin yankin mulkin mallaka na turai kafin ta samu yancin kai kuma ta zamo najeriya a shekarar 1990 inda sashen da jamus ke mulka ta zamo jamus cameroon kafin sojojin haɗin kai suka farmaki kuma suka mamaye Cameroon a lokacin gwagwarmayar Kamaru wato Cameroon kamfen. A lokacin yakin duniya na ɗaya bayan yakin gabashin Adamawa ya kasance ɗaya daga cikin yakin arewacin Kamaru ƙarƙashin mulkin Turawan haɗin kai. Yakin gabashin Adamawa ya kasance ɗaya daga cikin yakin arewacin Kamaru a ƙarƙashin mulkin Turawan Kamaru har zuwa 1961 a lokacin da yarjejeniyar haɗa yankin ta Najeriya Yankin Gabashin Adamawa ya kasance ɗaya daga cikin yankin Arewacin Kamaru har zuwa 1961, a lokacin da yarjejeniyar haɗe yankin da Najeriya. Tun asalin yankin jihar Adamawa ya kasance ɗaya daga cikin yankin Arewa bayan samun 'yanci har zuwa 1967, lokacin da aka tsaga yankin kuma ta zama ɗaya daga cikin yankin Jihar Arewa ta Gabas bayan an raba Jihar Adamawa ta Gabas a 1976. An samar jihar Gogola a ranar 3 ga watan Fabrairun 1976 tare da sauran sabbin jihohi goma. shekaru goma sha biyar bayan an mayar da yankin jihar a rarraba gongola yayin da kudancin jihar ta zamo taraba arewacin kuma ta zamo jihar adamawa a matsayin ta jihar ta dogara akan noma tattalin arzikin jihar adamawa sun ta'allaka ne akan noma da kiwo kamar noman auduga gyaɗa dawa rogo da kuma gero da doya shekaru da dama dai bayan rikicin boko haram ya kawo ci gaba a jihar Adama tana ta goma a fuskan gaban al'umma, amma tun da rikici ya fara a shekarar shida an sake tsarin cigaban.